وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما كان كوكي سولارا كم بيز دوا ميدا جماعة كوكي سولارا دنيا باكي ديا da ka gan muna zamani daga man makaranta daga nan kasan kumashi which ba sabon ganin kuke gaba ina min kamar kun gan irin abubuwa da makarantar da suka yi shekaru da yawa muna yau muna zuwa muna kawo lamarin makarantar ka abin da ake yi shine in ya kai shekara duka aka ala sau a ta ma yaran nan da ke addan qur'ani shine akwai abin da ake ce mai musabaka da ake musu wannan musabakan da ake yi yana bani yaran yana encourage su or memorize qur'ani yana bani yaran nan kuma su so qur'ani قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا نعم باي من تبتر دقودية زواج قسرك الله ميكوا ميكومي muka tabbatar da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne ina jin gabakonmu ya zo shine dan uwa khalifa ba bako ne a nan ba kamar yadda muka sani irin taimakon da yake mana in za mu yi batun lamari harka na wani abu na musabaka na alkur'ani da batun na rihila yawancin taimakon da muke samu ta hanyar shi ne za mu duba mun kai wani lokaci ba mu yi musabaka ba ba mu yi rihila ba to yau ya zo sababiyan zuwan shi domin mu samu taimako in ya so kuma ababen da ya kamata mu yi na batu na musabaka na rihlat duka sai mu yi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ababen da muka shirya na game da wanga musabaka shine award da zamu ba yara na grupin wayanda suka haddace Qur'ani sannan da gurufin da ke biye har zuwa eh, juzo da ake kiran shi juzo na ba ina jin halkatu ahlul qur'an muna da barnamij daban-daban da muke cikin shekara kowane shekara duka yana daga cikin wannan barnamij so da yawa mun fahimci cewa bayan salatul asr lokacin da muke halka lokaci yara da yawa ke kan park zuwa buga ball da sauransu duka baki daya shi muka kara sporting activities cikin barnamijinmu mu na biyu kuma yaro duka idan yana neman ilimi yana son wani lokaci a ce ya bar gida ya koma wani wuri saboda ilimin ya ga ababen da ake gwada mai yi wani ya gan shi da ido za mu duba mu kai kamar kusan years ba mu yi wani abu ba ba mu yi ba والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة علي kaga irin wani abu aka kuma ba da ya aiwace da ku masu kudin mu da kuke kallon mu wa'anda Allah ya taimaka mu wannan zaka taimaka da wannan makaranta inna da ya a samu award da ake son a ba waɗannan yara da za taimaka lamarin wannan musabakan da za zo a yi insha Allah shi kake kallo muke na muna gaya muku shi sa wala ba akan gane da ba samu an yi ba shekara uku ke gada shi ba samu an yi wannan musabaka ba dalili saboda ba abin da ya kamata a ba yaran ba samu ba amma wannan shekara da muka zo muka duba muka ce ba da iya a kale aka ba in kada ka duba bangaren wasu addini daban da aka gan suna kokari suna irin wa da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam واخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى ka duba iyayenmu da sauransu da ka ga an da kuɗi an je an yi fati ko an yi wani abu amma yaranmu da ya kamata mu doki Qur'ani mu sa musu ce ka ga wannan abu ya zama maslaha in da ce da iyayen yaran nan su kawo a zo a yi wannan abu da su iya wani bi to amma mun fi son makarantar da kai shi yi inda da ya encourage yaran nan su samu su yi wannan shi samu na saboda Allah wa'annan ku san naku ku taimaka kaku ku ba bayan mu kokari ku samu mana taimakon ku dan kadan Allah muke roƙo ya saka muku da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ويقولون هؤلاء أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون haka muna kuma organize rihla shine excursion bayan kowane shekara daya ko shekara biyu sannan na uku akwai abin da muke yi da ake kiran educational camping shine mu da yara mu zo kwana uku bakwai guda muna masallaci muna barnamij daban-daban haddan qur'ani muraja activities dai wanda yaro ya bar gida zai zo ya kwana masallaci sallan tahajjud da sauransu wayan ga duka muna yi ne saboda ya shajja yaran wurin haddan alqur'ani mai girma to muna namu Allah to muna namu Allah na nashi shekara uku kenan ba mu ya muyi wani ba ba mu ya muyi musabaka ba mu ya muyi rihla ba mu ya muyi kamfin da muke yi na education ba to wanga shekara muke ganin bi iznillahi ta'ala insha Allah za mu yi wanga musabaka yana daga cikin ababen da muke ni da shine kudi don mun yi kan da mu raba ma yaran kaya da suka yi kokari to wannan nan wani kayan da za a bashi maybe bai da sa, isa mun shirya kan da suka yi kokari daga kamilul qur'an da suka hifz total of qur'ani gabaki daya za mu ba su kudi ne masu bi haka nan har zuwa kasa ina jin barnamijin da muka shirya kenan bayan wannan kayan da zamu doki bayan wannan kayan da zamu doki mu yi wannan program na musabaka shine santan da zamu haya sannan miscellaneous ababen kuma da ke ciki latest da zamu yi don muna yin shi ne gagaruman musabaka kan da zai iya shajja yaran mu mu samu da suka yi wana za su yi haddan alkur'ani ina jin wancan mun samu yara wurin takwas da suka yi abu. suka haddace alkur'ani ina jin wayan da su biyo bayan su sun kai wurin goma sha hudu to idan ba mu yi irin wayan ga musabakat ba competition na Qur'ani ba mun zo ababen da muke son mu yi ya ta down saboda yaran da muke shajja abinda za shajja su yi karatu da shi ba shi nan wannan duka ya fito ga hanya ne na wana na kudi abinda yasa muka shirya wanga duka kenan wassalamu aqbatana fil umuri kullaha wajirna min khizyi ad-dunya wa al اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب